<laughs> akwai sata da kyakkyawan niyya ne ya yi maka sata da mummunan niyya duk sunansu ne to mu fahimci wannan ka'ida ake baka sai ka yi amfani da hankali sai ka fahimci addini cikin sauƙi kar ka sa kanka a cikin rudu da hayaniya ka ɗauka idan mutane suka taru suka yawa suka yi guruf to bid'a tana rikida sai ta zama sunna saboda yawansu a ba a haka in wannan ne da ba sako a duniya ai ba wani sako face sai da mutane suka yi masa dandazo yanzu ka isa ka san adadin mashayan giya ka isa ka san adadin mazinata ka isa ka san adadin masu shirka to shikenan saboda sun yi yawa shikenan yanzu abin ya zama daidai to haka ka'idar take amma da yawa hatta wasu daga cikin ahlus sunna ba su fahimci wannan ka'idar ba suna ganin ai idan mutane suka yawa suna abu to wannan ka'ida ce ta yahudawa barna ko kasance wata barna a ci gaba da yi mutane za su zo suna karɓarta saboda yawan masu yinta saboda an daɗe ana yi to shi Allah ba ruwansa da wannan yawa baya taɓa wa ubangiji kwarjini mu fahimci wannan duk abin da ajiye haramun ne lokacin da ba mai yi a yau da wasu suka fara suke ta yawa suke ta yawa suna yi ba zai taɓa zama daidai ba duk yawansu Allah ya sa mu gane da haka dai banda azumin mukan da shari'a ta ware a dan haka manzo Allah ya ce duk wanda ya azumci wuni guda kenan kaga wuni gudan cikin wunnan da ba a hana azumtar su ba sannan da sharadin fi sabilillahi ya zama yayi da kyakkyawan niyya dan Allah to ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa Allah zai nisanta fuskarsa daga wuta tsawon shekara 70 to anan an ce fuska ana nufin iya fuskar banda hannu banda kafa a shine abin da mun sha faɗa a baya zikirul juz'i ne ma a iradatil kul akan ambaci shashin abu ana nufin dukansa musamman ita fuska a jiki ita tafi kowace gaba ɗaukaka ita tafi kowace gaba martaba ta fuskar addini saboda ita ce gabar da a jikinta akwai waje biyu na sujjada ba wata gaba wacce a jikinta akwai waje biyu na sujada? a jikin ɗan adam sai me sai fuska gago shi ga hanci kuma duk a fuska suke amanne amma duk sauran gabbai zaka ga wajen sujada ɗai ɗai ɗai ne to tafi kowace gaba tara wannan na farko kenan a al'adance yanzu ko wani abu ne mai ban tsoro ya nufo ka ina kake fara karewa bahaushe ya ce in duka yawa ne ina ke karewa kuma kan ma musamman fuska ɗan adam baya so a taɓa masa fuska ba so a taba masa fuska to fuska tana da daraja to sau da dama ana so a ce jiki baki ɗaya sai a ce fuska an ambaci mafi ɗaukakar gabbai don ta wakilci sauran shi yasa Allah ya ce kullu man alaiha fa sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika bi ma'ana zatuhu kullu shay'in halikun sai ce illa wajahahu komai zai kare a duniya ya bace ya halaka ya banda fuskar Allah ana nufin banda zatin Allah da ka fuska anan ma'anarta shine zati baki daya kamar yadda annabi ibrahim ya ce inni wajjahatu wajahi lillazi fatara samawati wal arda hanifan na juya fuskata yana nufin na juya duk jikina baki daya na mika shi ga wanda ya kagi sammai da kasai ina mai sallama masa ina mai kadaita shi da bauta to da da aka ce Allah zai nisanta fuskar ka ana nufin zai nisanta ka gaba daya daga wuta to kaga wannan yana nuna maka falalar azumi azumi na rana ɗaya tak dan Allah ladansa shine shekara saba'in za ka yi nesa da wuta to idan aka ce an nisanta ka da abu ana nufin ba za ka shige ta ba ba za ka shige ta ba kuma ita wuta ka gane wasu ma ba kafin a shige ta ake fara shan azabar ta fa kamar da ita kanta aljanna kan a shige ta ake fara mai shan daɗin ta shi yasa wata azabar da Allah zai maka shine nesanta ka daga aljanna kar ka fara jin kanshin ta ya zama daga inda kake ma ko kanshin ta ba a ji da wajen wuta kuma wani lokaci a matso da kai kusa ba a sa ka ba amma kana kusa da ita tururin da ganin da bargabar da tashin hankalin izara ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan bai? kafin a jefa ka sai an fara nuna maka ita hazihi jahannamu lati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum daka tun daga nesa ake fara ganin wuta a fara tsorata a fara shan azabarta a fara jin ba daɗi na ganin abubuwa masu tayar da hankali ita ma wuta tun aljanna tun daga nesa ake fara jin kanshinta da ni'imarta tun kafin a shige ta dan wuta kafin ya shiga wuta in an kusa tashi da wuta sai hanjinsa ya gama tsinkewa hankalinsa ya gama tashi ya gama fargaba domin shi kansa wannan ma azaba ce yanzu misali yanka ka za a yi kan a yanka kawai a ta wasa wuka a gabanka wani sai ya jika wandansa da zawo kan wukar ta shiga jikinsa karta ta kawai a ƙasa ya gama tsorata shi to wannan ma wani nau'i ne na azaba hakanan su ake ajiyar da kai daɗi aka kawo kayan daɗi ba a fara maka izinin ka ci ba tuni yawonka ya tsinke to wani sai an gama tsinka mai yawon sai ya ce to shikenan malam sha ruwa ya isa ka shi yasa yan aljanna wa idza surifat absaruhum tilqa ashabul a'raf kai wa idza surifat absaruhum wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin aka juya su aka nuna musu yan wuta sai su tsure sai Allah Kar ka samu cikin wa'ancan amma idan aka juya su suka kalli in aljanna nan kuma kwaɗayi da shauƙi da kaza sai Allah ya ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga ba amma ya hunsu ya tsinke suna ta fata da tsammani a sa su a cikin aljanna to da haka dai za a nesanta fuskar mutum daga daga shiga wuta tsawon shekara saba'in to a nan malamai suka ce kyakkyawan niyya ce ta jawo ko azumin eh ko duka biyun duka biyun ne yin azumin da kyakkyawan niyyar shi ya jawo wannan dukkan niyyar ka in baka yi azumin ba baka da wannan matsayin duk yadda kuma za ka yi azumin in babu kyakkyawan niyyar ba za ka samu wannan ladan ba abinda wannan yake nunawa akwai masu azumin da fa ba za su samu wannan garaɓasa ba saboda niyyar su bata kyautata ba an gane ko yawwa to sannan an ce kharifan wannan kalmar kharif ana nufin damuna an gane ko faslul kharif faslul saif faslul shita wannan arba'atu fusul ko salasat fusul lokuta lokuta na zamani wanda suke juyawa akwai rani akwai bazara akwai hunturu akwai damuna ko to kharif din shine damuna da haka an ce za a nisan nisanta fuskarsa damuna saba'in to me ake nufi da damuna saba'in ana nufin shekara saba'in saboda a mafi yawan sassan duniya duk a shekara sau ɗaya ake mai damuna da haka idan ka ce rani saba'in ko damuna saba'in daidai yake da ka ce shekara saba'in amma a sauran a mafi yawan wajaje a duniya akwai wasu ɗaiɗaikun wajaje da a duniya su kullum a damuna suke to ban da irin wannan ba a lissafi da irin waɗannan saboda su damunarsu kullum take wasu kuma duk bayan wata uku za a yi ruwa duk bayan wata uku suna cikin damina ko a Najeriya akwai irin wannan yankin yanzu ba za ka gwada ruwan irin Legas da Kano ba su za ka ga kusan kullum a cikin damina suke dadewar saukar ruwa a wajen su ba irin namu bane to kaga su ba da irin nasu lissafin ake ba ka'ida ana lissafi ne da mafi yawa majority carry the vote al-ibratu bil ghalib a mafi yawan sassan duniya sau ɗaiɗai ake damuna a shekara da haka in aka ce maka damuna saba'in daidai yake da a ce maka shekara saba'in domin duk shekara damuna ɗaya ake yi ma yi hadisi min alhadisi abinda za mu ciro cikin wannan hadisi na fiƙihu fadlu siyami falalar azumi a ibban jihadi, fi sabilillah domin shi ma jihadi ne wajen ɗaukaka addinin Allah ko a tare da jihadi na ɗaukaka addinin Allah ma'ana mutum yana wata ibada eh, ta ɗaukaka addini kuma yana haɗawa da azumi wa ma yatarattabu alaihi min athawabi alazim da kuma abin da yake ginuwa a kansa na lada babba an gane ko abu na biyu yuqayyadu istihbabu siyami fi Sabilillahi, bi adami al-id'afi an al-jihad da aka ce azumi dan ɗaukaka addinin Allah ko dan niyyar yi dan Allah to amma fa ba ana nufi tare da lokacin jihadi ba domin wannan yana iya haifar da rauni fa in adha'afahu idan mutum zai yi azumi kuma yana cikin wata hidima ta addini musamman jihadi kuma ya zama yin azumin zai ja masa rauni fal mustahabbu lahu tarkuhu abin da aka fi so ya bari لأن الجهاد من المصالح العامة domin shi jihadi yana daga cikin maslaha ga mammiya abinda kowa yake amfana da shi was mu shi ku azumi maslahatun maqsuratun ala sa'imi abu ne wanda shi iya mai azumin ne kawai yake amfana da shi wa kullama an maslahatul ibadi kanat aula duk lokacin da maslaha ta zamo ga miya to an fi gabatar da ita akan maslaha ta ɗaiɗaiku mutum ne mu ɗauka yana da gida to wannan gidan nasa akan hanyar ruwa ya yi shi kaga dai mutum ya zama yana da gida yana cikin rufin asiri abu ne mai kyau ko to amma gidan nan nasa in an yi ruwa yana tare wa mutanen unguwa hanyar ruwa ƙarshe ruwa yana koma gidajen mutane ne musu barna to a madadin maslaharsa shi kadai sai a fifita maslahar al'umma duka sai a zo a rarrashe shi a bashi mediya a rusa wannan gidan ya zama hanyar ruwan mutane an gane ko to wannan shine gwari-gwari yadda zaka gane abin da zai amfani mutane da yawa shari'a ta fi gabatar da shi sama da abin da zai amfani mutumin daya mutum daya abin da zai amfani mutum ɗaya amma mutane da yawa su cutu to shari'a ta fi tsorace cutuwar mutane sama da amfanin mutum daya to wannan shine abin da ake